Ƙungiyar mai ɗauke da rukunin mambobi ashirin na kasashen da suka ci gaba da kuma ƙasashe masu tasowa da ake musu lakabi da G20. An kafa ƙungiyar ne da zimmar shawo kan matsalolin tattalin arziki da mambobin ƙungiyar suka fuskanta a shekarun baya, inda mambobin ƙungiyar da suka hada da ƙasar Amurka da kuma sauran ƙasashen nahiyar Turai, Asiya da kuma Afirka ta Kudu wanda ita kaɗai ce memba a nahiyar Afirka. Mambobin na G20 sun gudanar da taron su na 18 bana a ƙasar indiya mai taken ƙasa ɗaya al'umma ɗaya da kuma ci gaba bai ɗaya a taron nata ƙungiyar ta gayyaci shugaban najeriya bola ahmad tinubu wanda baya daga cikin membobin ƙungiyar ta g20 kuma ya samu ganawa da shugabannin ƙasashe da dama ciki har da shugaban amurka joe biden bayan ganawar tasu fadar white house ta wallafa bayanin shugaba biden inda aka ji yana jinjina wa shugaban na najeriya bisa irin jajircewarsa wajen ganin ɗorewar demokuraɗiyya a nahiyar Afirka. Shugaba Biden ya ce Najeriya jagora ce a bangaren demokuraɗiyya a nahiyar. Shugaban na Amurka ya kara da cewa Najeriya ce kan gaba a fannin tattalin arziki a nahiyar. Ya kuma yi kira da a sanya ta cikin mambobin na G20. Shin ko yaya masana ke ganin gayyatar da aka yi wa Najeriya da kuma yunkurin sanya ta cikin jerin mambobin kungiyar G20? Ambasada Dahiru Suleiman tsohon jagora ne na samar da zaman lafiya a kasar Sudan. Ya ce wannan gayyatar gayyata da aka yi wa Najeriya ma an yi jinkiri. Ibi a gani na gayyatar da aka yi wa Najeriya ma an yi jinkiri da yawa. Da ya kamata tuntuni Najeriya ake gayyatar ta taron wannan kungiya na kasashen da suka ci gaba da waɗanda suke tasowa. Tinubu ya yi maganganu wanda ni a gani na shugaban kasa na Najeriya ya yi abin da ya kamata. Ya ga shugabannin wasu kasashe kamar na su Amerika da sauransu inda suka tattauna abubuwan da suka dami Najeriya da yadda za a taimaki Najeriya. Iran kai daɗe a ta cewa Najeriya ta shiga cikin wannan kungiya ta G20. Shiganta wannan kungiya mm. zai taimaka wa Najeriya ce kaɗai ko kuma suma waɗannan ƙasashe da suka gayyaci Najeriya su ma za su ci gajiyar shigar Najeriya wannan kungiya ta G20? Eh to irin wannan eh, abin da abin da ka suke cewa shuɗe ne shuɗe ka ba za ka je wajen taro irin wannan kai kawai ka je ne a biya maka bukata ba a'a su wa'annan ma suna da abubuwan da suke so a yi musu na biyan bukata don haka an tattauna na abubuwan da za a yi ni yadda na sani wato kasashen waje suna ɗarɗar da najeriya saboda rashin gaskiya yadda ma in aka sa hannu a takarda ba za a zo a bi shi yadda ya kamata ba amma yanzu ni yadda na ga kamun ludayin tinubu eh, da gaske ke ya dr isa abdullahi masanin tattalin arziki ne a jami'ar tarayya da ke kashere ya ce amurka ta yi la'akari da yanda karfin tattalin arzikin najeriya yake a nahiyar da kuma sabbin tsare-tsaren da ta zo da shi a fannin nesa amurka take son shigarta cikin jerin mambobin na g20 shugaban kasar amurka wanda bisa ga karfin tattalin arziki kusan kasa ƙasar da ita ce mafi karfi a duniya suna la'akari da irin damar da Najeriya take da shi a wajen ta bunƙasa ta zamanto kuma za ta iya jagoranci daga ƙasashen Afirka gaba ɗaya lura da ita ce tafi karfi a Afirka. Kuma wani abu na kwanaki-kwanakin nan wanda ya zamanto Najeriya ta ɗanyi ta goma shi a wajen ƙasashen yammacin duniya wato tsare-tsaren da Najeriya take buɗawa na jari hujja akan tattalin arzikinta a yanzu. 'Yan magana dai na cewa me kamar zuwa ka aika. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.